A saboda yanayin karatuwar aikin hajji, shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa, ganin cewa aikin hajjin ya karatu. A yau ma cikin yardar Allah, Malam zai ɗora daga inda muka tsaya. حبيبي في المدينة da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya kamar yadda bayani ya gabata mun ware wannan lokaci na musamman domin bayyana abubuwa da suka shafi alhazai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama domin zuwa su sauke nauyin aikin haji ko dai karan farko ko nanatawa da maimaitawa kuma kamar yadda muka bayani akwai falaloli da yawa daga raɓasa da waɗanda suka je aikin haji suke sam wanda na san cikin bayanan da muka gabata kowa zai fata a ce ina ma ya koma aikin haji in ya taɓa zuwa ina ma kuma ya samu dama ya je haka muna roƙon Allah ya mayar da wanda yake sha'awar komawa ya kuma bawa wanda bai taba zuwa ba dama ya je domin ya samu wannan gara basa da wannan daraja ya kuma sauke wannan nauyi ya ga waɗannan gurare na tarihi masu daraja amin to bayani ya gabata cewa wanda zai doshi garin maka ko zai shiga maka labudda ne ya shiga inda yana niyan haji ko umara dole ne zai shiga da ɗayan abubuwa guda hudu ko ya tafi da niyyar zai umara kawai kamar masu zuwa a cikin ramadana kaga abin da ke kai su yin umara kawai ko kuma mutum ya tafi da niyan zai yi haji kawai ga wanda ya tafi a cikin watannin aikin haji ko lokacin aikin haji ko kuma wanda zai tafi da niyan zai yi umara da haji mun ce shi wanda zai tafi ya umara da hajin iri biyu ne akwai wanda zai kira ne akwai wanda zai tumatti to wannan su ne nau'i hudu waɗanda ake tafiya da su zuwa makka in kuma a cikin watannin haji ne to za a tafi da nau'i uku wato ko haji kawai ko haji da umara a haɗe shine kirani ko kuma ai haji ai umara sannan a zo ai haji wanda shi ake kira kirani ko kuma ai haji shi kadai wanda ake kira ifradi wanne ne yafi cikin ukun nan wasu malamai suna ga ifradi yafi dalilin su shine wanda ya ifradi zai tafiya biyu kaga zai tafiya haji daban tafiya umara daban da haka wanda ya je maka so biyu yafi wanda ya je so daya wasu kuma suna ga a wanda ya je yayi haji da umara ya fi mm. domin shi ya samu lada biyu a tafiya daya saboda haka shi yayi haji yayi umara sannan kuma yayi yanka to kaga ashe kenan babu suka ga wanda ya je ya haji kawai ko ya je umara kawai ko ya je haji ya umara sai dai abin da aka fi so mutum ya yi haji ya umara kana ya haji wanda shi ake kira tamattu'i shi yafi mai bin shi ne kirani hada haji da umara sai dai waɗannan biyun sai sun yi yanka da wanda ya yi tamattu'i da wanda ya kirani su ya yanka wanda kuma ya ifradi shi ba su ya yanka ba to shi yasa malamai suke rinjayar da cewa tamattu'i fi sannan kirani ga wanda ya koro hadaya sannan kuma ifradi da haka mu yanzu zaka ga alhazanmu mun fi yin wato abin da ake kira tamattu'i mutum ya yi umara in ba lokaci ya kure ba to mutum ya yi umara kana kuma ya zo ya yi a tare koko daban-daban a ya fara yin umara sannan lokacin hajji ya yi kuma ya ɗau hajji daga masaukin sai je ya hajji kaga shi shine tamattu'i me ma'anan tamattu'i shine wannan dan dama da aka samu an gama umara an jira hajji to a wannan tsakanin jiran kaga mutum ya dawo kamar mazaunin gida zai sa turare zai sa hula ya sa riga to ya ji daɗi kenan kafin tsakanin hajji da umara ya dan samu jin daɗi ma'ana ya sanya kayan gida ya sa turare ya je sadi da iyalan duk wani abu yayi to wannan shine ne nisa ake kiran wannan tamattu'i wani jin daɗi ya ratsa tsakanin hajji da umara shine an halatta mutum yayi komai kafin lokacin aikin haji to ita talbiya din nan wace alhazai suke ta nanatawa to aba ce mai girman gaske ba wai kawai lafazi ne da za a faɗa a wuce ba abinda wannan talbiya ta kunsa wato ba ƙaramin babban alheri ne ga alhazai ba wannan talbiya tana da lada muka ɗauki hadisin abdullahi Dan umar za mu ga lokacin da annab sallallahu alaihi wasallama a zulhulaifa aka fito da taguwarsa aka ɗora mata sirdi ya hau kanta ya daidaita a nan masallacin zulhulaifa sai ya harama da aiki hajji ce labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka abin da ake nufi wani ittijahi wa kasadi ilaika ma'ana na fuskance ka na taho gurinka wanda ake cewa dari ta lubbu daraka tana fuskantar gidanka ka gani ko muhabbati laka ana cewa imra'atul lubba lubba ta ma'ana mace wacce take nuna soyayya ga mijinta ma'ana Allah mun zo muna nuna kauna da soyayya gare ka wasu kuma suka ce ma'anan sa ikhlasi laka wato Allah muna nuna ikhlasi wato muna yin abu dan kai daga faɗar su habbul lubab ana cewa wato wato abin nan kwaya tatacciya wato abin da kai shi saboda Allah kawai ko ma'anarsa ana muqimin ala ta'atika wa ijabatika ni ina nan daram a wajen biyayya gare ka da kuma amsa maka duk abin da kake bukata daga gare ni wanda ake cewa labbar rajul bil makan mm. a labba bihi iza qama fi mutum ya samu guri ya zauna sai a ce labba ya zauna a guri, ma'ana kana nan zaune a cikin bautar Allah wannan shine fassarorin da malamai suka ba ma'anan ita labbaika ko kuma ijabatan laka ba da ijaba na amsa maka bayan amsawa walzuma li ta'atika na lazimci yi maka biyayya wannan shine abinda Siba wai ya ce abinda da take nufi malam ambari kuma yake cewa mun dawo gare ka muna yabo a gare ka da nuna soyayya wai ta hannun na ba da hannu ne ma'ana mun nuna kauna gare ka bayan nuna kauna wato kenan wannan duk ƙarshen abin da zaka gaya wa Allah na girmamawa shine ka koma gare shi da zuciyarka da aikinka da gabanka da fatar bakinka amma lan qadi yake cewa da Allah ya ce wa azzin fin nasi bil hajji Jamal Ibrahim Harbi yana cewa cikin fasarar labaika ai qurban minka wa ta'atan wato muna kusanci gare ka muna kuma ƙara biyayya ana cewa al'ilbabu yana nufin ƙurbu wato kusanci kenan hmm. mala abu nasar ya ce muna nufin mu kwantar da kanmu zuwa gare ka ai eh, ana mulibbun baina ka ni mai kwantar da kaina ne zuwa gare ka wannan shine ma'anonin da malamai suka bawa ma'anar labbaika Allahumma labbaika wanda zamu ga a wancan hadisi na Abdullahi dan Umar ya zo da labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka wata ta Bukhari da Muslim iya abinda abdullahi dan umar yake faɗa kenan baya ƙara wasu kalmomi a kai amma wata ruwayan kuma labbaika wa sa'adaika wal khairu biyadaika labbaika wal ragaba'u ilaika wal amalu yakan ƙara wannan wata wayan ta Abu Dauda da Ibn Majah cewa Abdullahi dan Umar yakan kari a cikin talbiya sai ya ce labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu biyadaika wal khairu biyadika akwai biyadaika akwai biyadika war ragaba'u ilaika wal amal ya zo a wata ruwayan ya kan faɗi haka yace sayyidina umar ya kasance idan ya yi harama da aikin haji kan faɗi waɗannan kalmomi labbaika allahumma labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu fi labbaika war ragaba'u ilaika wal amalu kaga wannan ba shi ya fi shahara ba abin da ya fi shahara alhazai su ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika kala labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la shari kala. ma'ana amsawa ka ya Allah mun amsa maka ya Allah mun amsa maka babu abokin tarayya gare ka mun amsa maka dukkan yabo da ni'ima daga gare ka suke mulki yana hannunka baka da abokin tarayya shine a takaice abin da wannan ta kunsa daga hmm, ta fi shahara da wannan yawa ta fi shahara Daga wacce duk arwayan abdullahi dan umar ne wancan lafazin arwayan na na aisha kuma wanda imamul bukhari ruwaito mai lamba ta 1550 ita abin da take cewa labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata lak ba ta karasa wannan la sharika lak na karshe wannan a riwayar Bukhari kenan mai jama'a 1550 a hadisin Abdullahi dan Mas'ud kuma wanda shine riwaya ta uku bayan riwayan Abdullahi dan Umar wanda mun kawo ta da lafazi daban-daban da kuma riwayan Nana Aisha da kuma riwayan abdullahi dan mas'ud shi yana cewa kamar lafazin yadda na Aisha ta rawaito labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata lak shi sai ce labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka haka yake a tasar wayan kamar zuwa cikin nasa'i mai lamba ta 2750 yana na cikin sahihu sunanin nasa'i to haka nan kuma hadisin jabir dan abdullahi a cikin safar hajjin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Manzon Allah yayi harama ya faɗi tauhidi yace labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka sai yace wal mulku la sharika lak kaga ya zama irin ta Abdullahi dan Umar kenan wanda ta sabawa tana na Aisha da kaɗan. da ruwayan kuma Abdullahi dan Mas'udi shine karin wal mulku la sharika laka a karshe ta ruwayan ta tsaya ne a labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wannan ita ce ruwa Abdullahi dan Mas'ud ruwayan na Aisha labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka kaga babu karin wal mulk la sharika lak hadisin abu ta kuma yace ce cewa yana da talbiya annabi labbaika ilahal haqqi labbaika labbaika ilahal haqq labbaika wannan shi ma ƙari ne wanda ya zo a cikin wannan ruwaya wanda yana na a cikin sunan nasa'i ibn majah rawaito shi wannan lafazin nasa ne a cikin sahihun nasa'i da sahih ibn majah ya ce isnadinsa ingantacce ne a kuma abdullahi dan abbas shi kuma yake cewa mushrikai sun kasance a zamanin jahiliya ta suke yi labbaika la sharika lak sai manzo Allah ya ce wai lakum qad qad wai quluna illa sharikan sai su ce illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak ka gani suna wannan ne dan barnar da suke yi wai illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak wai la sharika laka ba ka da abokin tarayya sai abokin tarayyan da naka ne kai ka mallake shi ba shi ya mallake ka ba kaga sun yi kansu kofa ne mm. na shirkar da suke yi kada wani ya ce to ai gashi kuna yin shirka kuma kun ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk mm. la sharika laka to me yasa kuka ce la sharika laka kuma kuka zo kuna yin shirka mm. to sai suka yi ƙari suka ce illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak ta kai mallake shi shi bai mallaki komai ba saboda haka wannan sun yi ne don su ba kansu dama su ba kansu rijista su ci gaba da barna to shine aka rushe wannan da haka musulmi duka sun haɗu kan cewa baya halatta mutum ya kara wani abu akan abin da ya zo dinnan yadda lafazi ya zo a shari'a kada mutum ya fita daga waɗannan ruwayoyi guda shida ruwayan abdullahi dan umar ruwayan nana aisha ruwayin abdullahi dan mas'ud ruwayan jabir dan abdullah ruwayan abu hurairata ruwayan abdullahi dan abbas kada mutum ya wuce waɗannan lafazan ya zo da nasa na ƙashin kansa ko da ku lafazin da zai zo da ya amfani da shi akwai girmama Allah a ciki akwai wato faɗa abubuwa masu daɗi dan ba kowane abu mai daɗi aka ce ka faɗa da sanda ka ga dama ba akwai lokacin da shari'a ta tsuke bakinka sai ta ce ka ce akwai lokacin kuma ta baka dama ka faɗa ɗin ma ko ba a ce ka faɗa ba to irin waɗannan sai mutum ya kula da gurare da inda ya kamata kawa Allah take irin naka da kake ka zaɓa da kuma irin wanda shari'a ta tsaye da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li ta'khuzu anni manasikaku don ku karɓi aikin hajjin ku daga gare ni kuma Allah ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan koyi da misali daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka baya halatta mutum ya zo da nasa ƙari ko ya zo da nasa fahimta ko kuma ya zo da nasa wato tsari nan raguwar ruwayoyin ana kuma yin amfani da su dan zaga wannan ta labbaik Allahumma labbaik in eh, ta tafi shahara ko kana kallon TV ko a waya saka ce ita kawai ake eh to shi yasa aka ce ai a tsaya akan ta yafi kuma ka kula dan bambancin kaɗan ne wata rama ko akwai bambancin ba kasafai za ka gane ba hmm. domin dai ka ji an ce labbai kallahumma labbai labbai kala shari kala kala bayyik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk ka gani kaga a wacce ruwayan kawai karin da ba a yi ba hmm. laka wal mulku la sharika lak hmm. sai ta tsaya a labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak kaga a ce wal mulku la sharika lak shine karin da bai zo ba a ruwayan Abdullahi dan mas'udi da ruwayan Nana Aisha wanda kuma kaga a ruwayan Abdullahi dan Umar ya zo da wannan to sannan wanda ba za ka dinga ji sosai ba sai a bakin malamai ko waɗanda suke da ƙari shine labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaika labbaika war ragaba'u ilaika wal amal kaga wannan shine ba a jin su sosai labbaika labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaika wal ragaba'u ilaika wal amal wannan shine ba za ka dinga ji ba da haka kenan wanda ya fi shahara ya fi kamata a tsaya a kansa kowa da kowa tsaya a kansa shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan shine Imam al-Bukhari rawaito shi mai lamba ta 1559 Imam Muslim ya rawaito shi a wata ruwayin ta Bukhari ne hudu. haka Muslim ya rawaito shi mai lamba ta 1184 a cikin manafi'ul hajj to wacan kuma ƙarin shi ma ya zo a wata ruwayan ce ta Bukhari cewa abdullahi dan umar a lafazin bukhari da muslim mai lamba ta 5915 da kuma 1184 muslim ya zo cewa baya ƙari iyanan shi ma yake tsayawa ta a wata ruwayan ce da ta zo a cikin ruwayan muslim mai lamba ta 1144 ke cewa labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu biyadaika labbaika war ba'u ilaika wal amal hikima kawo wannan shine da alhaji bai yi wannan ba in ya ji wani yayi ya san yana da hujja da dalili ka san wani rashin sani an ce yafi dare duhu sai mutum ya ga kayi wani abu kai kana da hujja shi da bai yi ba sai ya kama zagi ko ya kama gulma ko ya kama yi da mutum to dan ka tsaya akan wancan wanda shi ya kamata kowa ya tsaya in ka ji wani yayi karin wannan to yana da dalilin da yasa ya haka kuma ga hadisi nan karara a cikin sahihu muslim cewa labbai Allahumma labbaik labbaik labbaik wa sa'adaika wal khairu fi labbai ka war ragaba'u ilaika wal amal kaga nan ƙari ne In kuma kabru arwayan na na Aisha da ruwayan abdullahi dan mas'udi shi kuma ragi ne ta labbai ka labbai ka la sharika laka ka innal hamda wa ni'mata lak ragi ne nan ruwayan aisha haka labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka kaga abdullahi dan mas'ud shi ma ragi ne ruwayan jabir labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak kaga nan tayi daidai da ruwayan na Aisha sannan Kari kuma labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak labbaika ilahal haq labbaika wannan Karin labbaika ilahal haq labbaika a ruwayan Abu Hurairah ta zo wanda ita ma tana cikin cikin sunan na nasa'i da sunan na ibn maja da kuma bayanin da malamai suka yi akan ingancin wannan kamar yadda a cewa cikin fatahil bari cewa isnadin wannan isnaduhu sahihun inda nasa'i marfu'an me hukuncin ita wannan talbiya din ita talbiyan nan wajibi ce ko mustahabi ce ko mecece ne ce malamai sun haɗu akan cewa lafazin talbiya din nan wanda aka rawaito muttafaqun alaihi na hadisin Jabir a wajen Muslim shine ya kamata kowa ya tsaya a kanta kuma ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka da iko ka kara ko ka rage mazhaba a cikin fathil bari al-hafiz ibn hajar asqalani ya ce hukuncin tarbiyya akwai mazhabobi guda hudu wanda ana iya kai shi zuwa ga maganganu goma akan malayanin da malamai suke akan ita wannan talbiya din ita mazhaba ta farko sunna ce daga cikin sunnoni da haka idan baka yi talbiya ba babu yanka a kanka baka dai kyauta ba amma babu yanka a kanka dan baka bar wajibi ba wannan shine kaulin al Shafi'i da Imam Ahmad auli na biyu wajibi ne mutum yayi talbiya ko kafa daya idan mutum ya yi aikin haji har ya gama ko yayi umara ya gama bai ce labbaika Allahumma labbaika ba to ya bar wajibi wanda kuma sai ya yanka a bakacin rashin fada wannan shine abin da Mawar ya rawaito daga Abu Hurairata kuma shine abin din Shafi'i yace ma ya samu magana Imam Shafi'i da take nuna haka a kaulin na biyu hmm. wanda Ibn Qudama rawaito daga shashin malaman mu na mazhabar Malikiya da Malam Khattabi shi ma rawaito daga Imam Malik da Abi Hanifa hmm. suna cewa wajibi ne yin talbiyan nan ko kafa daya hmm. idan kai aikin haji ko umara ka gama ba tare da ka ce labbaika Allahumma labbaika ba to jini ya hau kanka sai ka yanka mazhaba ta uku suka ce wajibi ne ai talbiya sai dai duk wani aiki da mutum zai wanda yake nuna yana kan aikin haji to ya tsaya a matsayin talbiya ko da bai faɗe ta ba inda ya nuna wani abu kamar ya kabbara ko ya hailala ko ya tasbihi mm. inda ya yi niyan ihrami da wannan to kenan ya tsaya a matsayin wannan laifinsa kawai bai talbiya ba ko bai yi wani abu da ke nuna irin talbiya ba kamar mutum ya ce ya dinga Allahu akbar Allahu akbar me yakon ya dinga labbaika Allahumma labbaika sai ta cewa Allahu akbar ko ta la ilaha illallah la ilaha illallah ko ta subhanallah subhanallah hmm. to wannan sun ce ya tsaya a matsayin wancan sabanin bai ce labbaika Allahumma labbaika ba bai kuma yi kabbara ko hailala ko tasbihi ba to wannan kaga ya zama ya aikata laifi biyu na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nawan shiri da alkhairi ya tsare dukiyarsa da arzikinsa da mu gabaki ɗaya ya